السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه to barkan mu da haduwa a daura ta karshe a wannan littafi na bawadubu fahimi sunna kuma mun ji matsalar mun shiga mabahasi na biyu mun ji matsalar na farko da na biyu yau insha Allah za mu tashi al-matsalar musali fahimi sunnati fi khadni dilalatil fahimtar suna ta ƙarƙashin ƙofar abinda lafazan da suka zuwa cikin hadisin suke nuna lafazan hazan akan ce alhazan akan ce alhazan da kafa an gane shi ne taune abu an gane shi ne wani abu da abinda abubuwa masu yawa kan iya shiga ƙarƙashinsa, kamar sukan ce hazan mulfa ko ba da kake shigo kaga duwan da zai shigar karkashin kofa dole sai ya shiga ne karkashin shi wancan yana tafiya yawanci a wajen tauna an gani. sai kuma wannan yana tafiya kan abin da yake na ma'ana an gani to su alfas din lafazin addilala lafazi ne wanda duk wannan tattaunawar da ake shi ne lafazi mafi girma wanda ka kan shi to shi ne ka gama da wannan babu an gani. wato shine abin da ake cewa da kulle makanin maka ko ina akwai abin da ake faɗa in dace da wannan gurin akwai wurin da in ka je ka faɗi wata magana ba wurin ta bane ko akwai lafazin da in yi amfani da shi ba lafazin wannan abin bane ko da ka faɗe shi amma yanzu haka bayan dogon tunani da tattaunawa yanzu haka ma da wani irin tunani mara kyau a zauna a ce ga abin da kake an gane to lafazin addilala a lugha mushakka bin dalla wal wallan wal lam aslun a aslani bi ma'ana ibadatu shay'in bi amara abin da ake ta addilala shine ka bayyanar da wani abu da wata alama da za a gane shi an gane ko da aka duk abin da ba za a gan shi da wata alama da za a gane shi ba to ba sha da shi dalili to da aka ne dalili ya zama dalili an gane to ku gyara wannan abin da ya kawo na zuba wa wani fasil istila bi annaha kaunu shay'in bi halihi yazlamu ma al-ilm bihi al-ilm bi shay'in akhar abin da ake cewa dalili ko dilala shine kasancewar abu a yanayinsa in an san wani abin to yana ka kuma a san wani abu bayan shi a gane misali idan allah ya ce wa kai salatu wa atu zaka ku tsaye da sallah ku ba da zakka yanzu ka san allah ya rubuta da yin sallah yanzu wannan umarni yake nuni wajen an gani to ka san wannan dalilin ne ka san eh, wajen su ne dalilin ka san ne umarni ko ka san abin da aka faɗa a baya an gani to haka gashi nan ya yi haƙuri eh, ga wata gaba nan da fakara ta uku daga nan wurin sai Iti ilmu dilalat al-alfaz babu min abwabi ilmi usul al-fiqh al-islami da haka shi shi wannan ilimin ilimi ne cin gashin kansa wani babi ne a usul al-fiqh an gane ad-dilala an gane to wanda bai fahimce shi ba to lallai akwai matsala abin nan alladhi yahtamu bil kalimati wal alfazi wannan na da alaka da kalmomi da lafuzza wa ma tushiru ilaihi min ma'ana da abin da kalmomin da lafuzzan suke nuni gare shi na daga ma'ana ku tsallake fakara guda da yace yajibu ala al-bayn fi dilalati fi dilalati wa ma'ani al-ahadith an-nabawiyya an yumayyiza bayna al-alfaz al-amma dole mai bincike a cikin dilalat al-alfaz da ma'anoni na al-qur'ani ya ringa bambance kalmomi wanda suke magana am daga waɗanda suke magana magana khassa wa an yaba haka fi mukhassasat umum eh, mukhassasat al-umum in eh, wujidat kuma idan ga nemo ina wadanda suka zo suke tahsis in akwai an gane hatta yasrifa fahmahu an al-khata to har igusar da tunaninsa ga bidan kuskure wa zalal da faduwa وإلا أسقط الحكم في غير ba إما ba سيسقه كنت أبا محل صار wani abin yana faruwa sosai. sai ka ga mutum ya zo sai ya ɗauki wata matsala sai wajen ta mutane ita kuma ba wata bi bace an gane to don haka dai su al'alfaf wajibi ne duk mai harka ta abin nan eh, kula da ita ku tafi can da yake cewa ya zuba sami su fi fahimta da lalata alfafin sunatin nabawiyya بين دلالة المنصوص بلفظ الحديث وما يدل عليه اللفظ بطريق مفهوم المخالفة واجبيني أتنتنتي وجن فهمت الدلالة تلفظ من حديثي مع النبي صلى الله tsakanin dilalatul mantuq abinda aka faɗa da hadisin ya faɗa matalin kenan kalmar lafazin da annabin ya faɗa ka bambance abinda shi lafazin yake magana wa ma ya dullu alaihi lafzu bi tariqi mafhumil mukhalafa da kuma abin da yake kishiyar wannan abin da aka faɗa ne hadisin ina nuni zuwa gare shi ta hanyar mukhalafa wato sabanin wannan abin da aka faɗa za a gano kaza a ce da annabi ya ce kaza to kuma ta bangare kaza za a gano kaza in kaga dama shine abin da yan logan suke sha babu aula an gane misali ka ce in ya ce kaza to ai kaza ya fi cancanta amma ba wancan ɗin ya faɗa ba za ka gano shi to aka ce kaza ma ballanta na kaza na taba baku labarin malam hamisu gezo allah ya ji kansa abokin sarkin kano a doba yare tare suka yi wasan guruciya firamare ko duk wani abin nan to shi ne ya kai shi gidan sarki wai ya ce kashi ya fi salatin fati <laughs> aka kai shi aka je da aka ce gashi ga karar da aka zai dauki littattafai tun daga kawai har aka aka tafi malamin fikihu ne na daɗe ban ga malamin fikihu ne eh Allah ya ji ganshi da aka je gidan sarki aka ce ga sa da ake sai ce to eh haka ne amma ni dalili na shi ne an yi maganar kashi a littattafan fikihu an yi maganar kashi a hadisai an yi maganar kashi a ƙur'ani A wuce a ahadun ne kuma al-gari ce duk waɗannan ta sun magana akan kashi amma suka kasa yin magana akan salatul fati an yi magana akan kashi ma bala in dai tana da muhimmanci amma a kasa yin magana akan ta ita shi hujjarsa kenan amma ga littattafan tafi shi da Allah yana so a buɗa ba a karanta ne na aka ce ga babun salatul fati amma an yi maganar babun daharati da harafin hadisu da harafin ita kuma an faɗi kashin a ciki ita to ya haka babu ita to ai an ce kaza kaza sai ce waye rigima ni karatu ne na faɗi ta ce gashi after shi ke na ta ji ajiya zauna lafiya sarki ya amma wani dan dariya bai nema mata kwace mana to ai babu guri an gane ku babu to kaga wannan shine na ba ku misali da ya zama in babu aula in har an yi maganar kashi to ya za a ce kuma ba maganar kaza ba kenan tun da aka yi maganar wannan ba ya zama ta wannan ya fi shi muhimmanci to ka gano ya ake gano min babu aula to shine mafhumul mukhalafa to kuma da wannan ina da dama na tafin ya kare shine abin da na so gane malam yi bayan misali da shi mu kalle shi da Allah da yace wallazi nafsu muhammadin bi yadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar والذي يدل بمنطوقه على أن دخول النار مشروط بسماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبمفهومه المخالفة على أن من لم تبلغ تبلغه الدعوة تبلغه الدعوة ليس ممن توعد wannan hadisin ka kalle shi ina nuna wannan hadisi wanda bai ba annabi ba shine mutumin da da'awa ta je masa amma bai imani ba kenan mafhumul mukhalafa wanda duk da'awa ba ta je masa ba shi ba zai shiga cikin wannan narkon an gane ko mababakatan da kauli wa ma kunna mu'azzibina rasula da fada saboda daidai da fadar Allah ce ba mai kuwa azaba har sai mun aika masa manzo wa misalan wa misalu ma la yafhamu minhu ma'anan za'id al madlul mantuq bil mukhalafa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuhdi jarahu to ayin wannan wanda shi kuma ba a gano shi saboda mantuqin dalilin mukhalafa cewa man kana yin layi wal yawm al-akhir fala yudi falai fala yafhamu minhu anna man ka'a minhu aziyatan jari ka kana kafiran ghayru mu'min ba kuma ana cewa to tunda an ce ba ne bane sai ka ya zama kafiri a'a shi kuma nan mafhumul mukhalafa ba na imani da kafirci bane imani a cikin musulunci ne ai musulunci akwai musulunci akwai imani akwai ihsani an gane ku, to yanzu ne shi kuma nan zai dawo to da haka haka dai zaka ɗauka kana bibiyar abubuwan sai ka sami su masu yawa ku tafi sai da yake yunkirin kawo za mu iya cewa fahimu sunnatin nabawiyya a khatima kenan ko la yakunu bi mujarrad tasabbuti bi harfiyatin nasi wa zahiri faqat ba kawai dan kana iya daukar hadisi ka karanta shi kenan ka fahimci sunna ba a gani. وإنما يكون بتكامل معرفي بتكامل معرفين بين مختلف علومها من جهة من جهة علوم الحديث والعلوم الأخرى والعلوم الأخرى كعلم دلالات الألفاظ من جهة أخرى آه إن زمن تواسي والنساء متكي كم مسئلي أكن أبن ديشا مبن بنتي إلى ممكن مدى إتى سنة تنتبوس بسكوكي لنا بعد نفس الحديث أقول علوم الحديث مصطلح الحديثين كنا أقول العلوم الأخرى كما علم الدلالة أو علم أصول الفقه أنجاني البلاغة أبن البديع والمعاد البيان والمعاد والبديع ابلاغه كذا كذا كذا كذا ينبغي عدم اغفال التوافق الدلالي بين آثار السنة النبوية وبين ما تضمنته آيات القرآن الكريم بيع بيع كما كذا أي وفلتر أجفله wajen daidaita manufa tsakanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kunsa da abin da ayoyin alkur'ani suka kunsa dan kawai kada sun yi wani karo kace yi wafi da hadisi kar yi haka ko kuma kace a bar ayar da hadisi kar yi haka yi tawawu ka kokarin hada hada wasori awwalan a farko wal ahadith sahihah thalithah thaniyan sannan a biyo da hadisai eh, ingantattu a mataki na biyu li adami wurudin tanafuri wa ta'arudu saboda ba a samun at wato abin nan gujewa da kuma karo a tsakaninsu abu na uku da ya kamata mu lura masailu dilalatin alfaz na hamadu kallon kabirun fi bayanin sunnatin nabawiyya mutum isan matsaloli na dilalatin alfaz wato ma'anar kalmomi na alkur'ani da hadisan manzo Allah su na da rawa mai girma da yake takawa a bayanin sunnar annabi kofa ala shari ahadithiha wa tinbadi don dan mutum ya iya tsayawa akan ainihin hadisan eh, sharhin da kuma tsamo hukunce hukunce a cikin su kasirin min shibahil hadathiyin aw al-gulat al fi al da yawa daga abin da ke rudar da ko shubaha da 'yan zamani suke kawowa ko waɗanda suke gona wuce gona da iri waɗanda suke ƙalubalantar sunna almutazarrifina fi fahmin hadisin nabawi wanda suna gefe wajen fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisansa fi masaili fi masaila na kashe almutaqaddimun wasu matsaloli ne da magabata sun tattauna a kansu wa ajabu alaiha sun ba da amsa a kansu bi tariqatin ilmiyatin daqiqa ta hanyar ilimi wanda yake mai zurfi kwarai da gaske to da haka mai kake da bukata shine ka koma zuwa kan wannan ilimin menene misali ba wancan littafin da muka karanta ba eh, menene shubhatu arradu ala shubhatu karin fiye a fihi da tawhiyya ai zamu ga cewa waɗannan abubuwan fiye da shekara kaza su ne dai an gani su ne dai irin su gold trahers su irin su ne gold trahers suke kawowa wannan ka duba cikin sunan makanatu a shirin islami za ka ga ya kawo wasu abubuwa irin waɗanda to da haka waɗannan abubuwan dama su ne da ake tattaunawa me suka samu sun same wato ƙarancin bincike ne da bincikensu ya kai zuwa ga littattafan da aka wallafa aka yi raji a kansu za su samu wannan shubha ba za su samu an gane ku Allah ya mana jagora ya gura kan daidai to da wannan sai mun kawo ƙarshen Eh, eh, waɗannan daura a wannan karan me yi wani allah kai mu baɗi ma sake haɗuwa waɗansu littattafai